tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne muke jin labarin rasuwar Idris Haruna, tsohon mataimakin ni Kunci. Duk abin da Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tare da babban bakin ciki ne na ji rasuwar kawunmu. Idrisa Haruna tsohon mataimakin kunci, tsohon mamba na CMS, tsohon minista, tsohon jakada. Muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalinsa daga Umaru Abdurrahman. Allah ya ji kansa da rahma, Allah ya ji kan musulmi.